الحمد لله والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya هذا Allah subhanahu wa ta'ala bisa ga rahama ta yi da da ya arzuta mu sake haɗuwa daidai wannan lokaci a wannan masallaci na abubakar abdullahi radiyallahu an don ci gaba da karatu a cikin littafin arba'una hadith bihamdillah darasin mu na yau shine darasi na tamanin da tara. muna shafi na ɗari da hamsin da ɗaya shafi na malam yana mana bayani game da hukuncin ridda a musulunci da kuma saɓanin malamai game da wanda ya ridda za a nemi ya tuba ko koko za a zartar mishi da hukunci na kisa ba sai an nemi ya tuba ba mun ci yadda malam ya kawo muna bayanai daga malamai wasu suna ganin a nemi tuba ne kuka a nemi tuba ne a ƙarshe dai masu yin sun kaso zuwa gida biyu wasu ana karɓar tubansu wasu ba a karɓar tubansu sai malam ci gaba da cewa ƙala ahlul ilmi abuta ilimi sun ce man azumat riddatuhu wanda ridda ce ta yi girma munin ridda ce yana da girma kwarai fa innahu la tuqbalu tawbatuhu hakika irin sa ba a karɓar tubansa menene misalin a ce ridda ta girma ta yi muni kazamar ridda bi an sabballaha kamar a ce ya zagi Allah subhanallah wanda ya zagi Allah ya yi ridda kuma ridda mai muni in dai da so da zaɓi ne da yarda ce ba tilasta ce aka yi ba aw sabba rasula ko ya zaki manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam aw sabba kitaba ko ya zagi littafin Allah alqur'ani aw fa'ala ashiya'a ko ya aikata wasu abubuwa munkiratan masu muni azimatan masu girma din ridda ga ridda wasu abubuwan da suke suna bandarin ridda mai girman laifi fa inna taubatahu hakika irin tuban wannan la tuqbal ba a kafarta wa min zalika al na daga cikin wanda ba a karfar tuba ne in ji dai wasu daga cikin ma'abuta ilimi munafiki fa innahu la tuqbalu tawbatuhu shi munafiki ba za a karfi tuban shi ba la'anna al-munafiqa saboda munafiki min al-asali tun can asali ya kudu yakan ce innahu muslimun shi musulmi ne ba la ta kuma da tawbato don haka ba a karɓar tuba ne wannan wani bangare ke daga cikin malamai abinda suka nazarta fatawar da suka bayar kenan game da wannan matsala. wakila wasu malamai suka ce inna taubatahu maqbulatun tubar ta karɓaɗɗiya ce walau azumat riddatuhu komi girman ridda ce komi munin abin da ya faɗa ko ya aikata na ridda ظاهر كربت توبانسا ولو صب الله كنا جعلنا عز وجل أو رسولا كنا هذا جمن ظاهر الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أو كتابة كنا هذا جلد تاجع القرآن الكريم ولو نافق كنا هذا منافقي كربت توباني wannan shine fatawar wasu daga cikin malamai kuma shine ne abinda suka nazarta game da wannan mas'ala malam ya ce bayan ya kawo maganganun kowane bangare wa hadha wannan magana uwar rajihu ita ce marin jariya cewa duk abinda mutum ya aikata na laifi na zunubi ko da nau'in ridda ne ko wani irin nau'i ne ko mai muni ne in ya tuba ana karɓar tuba ne wa hadha alqawlu huwa ar wannan magana ita ce marin jayya lakin sai dai duk da zaman ta marin jayya yahtaju akwai bukata ila annin zuwa ga yi sannu sannu lallabawa wa nazarin da tsayawa a duba a gani kada a yi saurin yanke hukuncin ba a karɓar tuban mai ridda kada a yi saurin hukuncin yanke hukuncin ana karɓar tuba ne a yanke hukuncin za a karɓi tuban mai ridda ko na karɓa ne ya danganta ga halayya da alamomi da suka bayyana ga wanda za su yanke hukuncin hal hazar rajul shin wannan mutum da ya faɗi kalmar ridda ko ya aikata aikin ridda sannan ce muna ya tuba ya buƙa mustaƙiman za mu ga ya ci gaba da tafiya da al'amura ne a daidai ba karkata amla ko ku a ya ce ya tuba ne saboda a ɗauke wannan hukunci daggare shi saboda ya kuɓutar da rayuwa ta daga salawanta irin wannan za a ga duk abin da ya saba faɗi ko aikata ba zai fasa ba sai za a limna idan muka sani min halihi daga halin wannan mai ridda da ya tuba annahu sadiqu tauba mai gaskiyar tuba ce tuba ta gaske qabilna taubatahu sai mu karbi tuba ne li umumi qawlihi ta'ala saboda haɗewar maganar Allah ta'ala kinan malam zai ci gaba da kawo hujjojin karfar tuban قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من Inna Allah ya الله يغفر الذنوب jami'a. Allah ce kulka ce kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ibadiya ya ku bayina allazina asrafu ala anfusihim waɗanda suka cuci kansu suka zalunci kansu suka ƙetare iyaka wa kansu la taqnatu min rahmatillah ka ku yanke kamna daga rahama Allah inna Allah yaghfiru dhunuba Allah shi ke gafata zunubai jami'a gaba ɗayan su inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a kenan kowane zunubi mutum tuba Allah yana yayin shi wannan aya amince ma'ana ta haɗe kowace irin kowane irin zunubi mutum aikata ya tuba Allah zai amsa mafarin saukar hayar wasu mutane ne suka zo wurin annabi suka ce sun yi kisa da yawa sun sha kiya da yawa sun yi zina da yawa wadda ba a zato anya kai an suka tuba Allah na amsa ya la saukar da wannan aya ya ku bayina kada ku yanke kamna daga rahama Allah don munin abin da kuka aikata ta zunubai Allah yana gafata zunubai gaba ɗaya ga wanda ya tuba wani kaulin nabi saboda fadar annabi sallallahu alaihi wa sallam at-taubatu tahdimu ma qablaha tuba tana rusa abin da ya gabace ta duk wata tafarkaza duk wani aikin asha duk wani munkari duk wani saban Allah da zunubi da mutum ya yi in ya tuba tuba ta gaskiya Allah ya sa haka ga zuciya dai to zai Allah zai roshi duk wadancan ayyuka zai roshi su gaba dai babu su, an auro sa su babu su. wannan hadisi ya zo cikin silsilatul ahadith sahiha ba zatul ahadith da'ifa da'ifa al-albani ce la arifu lahu asla ban san asalin wannan hadisi ba kina wannan hadisin da wannan lafazi bai tabbata ba duk da malam ya kawo shi matsayin hujja kuma ya ci gaba da gina bayani a kai ne cewa ha za a amun wannan hadisi ya gani kawai cewa tuba tana rosa abin da ya gabace ta kenan kowace irin tuba kuma kowane irin zunubi ne wa hazal kaulu wannan fatawa ta ana karɓar tuban mai ridda Raja shi shine barin jayi wala hu adillatun kuma wannan kauli shina da dalilai amal mustahzi'u amma mai izgili fa tuqbalu tawbatuhu ana karɓar tuba dai mai izgili bi dalili saboda dalilin qaulihi ta'ala qaulillah ta'ala fa Allah mai girma wala in sa'altahum in ka tambaye masu shirgili la na sai su ce inna ma kawai kunna mun kasance da hudu muna kutsawa wa nal'abu muna wasa kul ka ce musu adillahi ashe da Allah wa ayatihi da ayoyin Allah wa rasulihi da manzon Allah kuntum tastahzi'una ko a kasance kuna iskili la ta'taziru kada ku kawo duk wani uzuri kad kafartum kun bayyana kafircinku ba da imanikum bayan bayyana imanin bayan kun faɗi ga hili ku muminai ne yanzu kuma gashi ga fili kun faɗi ku kafirai ne in na afu an fa'ifa in mun yaye ma wasu minkum daga cikin ku no azib fa'ifa wasu kan za mu azatar da su to ce wadda Allah ya yi in na afu an fa'ifa wala afwa babu yahewa illa bitta mutu sai da tuba tunda ana magana ne a nan duniya akan wasu mutane suna cikin tawaga ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan hanyar tabuka akan dawowa hanyar tabuka sai suna tafiya suna hira da junansu suna dariya suna iskili da annabi da sahabbai ne suna cewa ba mu taɓa ganin masu kattan ciki ba ba mu taɓa ganin masu ƙaryar zance ba ba mu taɓa ganin matsorata ba wajen yaƙi irin waɗannan makaranta ƙur'ani sai labari ya kai ma'anin sallallahu alaihi wasallam shi ne wanda daga cikin sai zo yana ce ma annabi yi magana suna yi ne kawai bisa ga wasa suna yi ne don su rage nisan hanya da hira ba haka dai wasu ba annabi yana akan rakuma ta yana rike da likkawa rakuma ta yana yana tab abin da annabi na karanta mai wannan aya kul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru kad kafartum ba'da imanikum to tunda Allah ya ce inna afu an ta'ifa an ta'ifatin minkum nu'adhib ta'ifa ma'ana kenan waɗanda suka tuba tuba ta gaskiya Allah ya san tuba su ta gaskiya ta sai ya nemi musu alhali ko abin suka faɗa ridda ne mai muni izgili da Allah izgili da manzo izgili da Qur'ani a farda Allah ce muna in ma mun yaye musu ma'ana don sun tuba tuba ingantacciya wasu kan da su ba za su tuba ba a cikin masaniyar Allah a ilimin Ubangiji ya san ba su tuba to su ka azaba zai musu a shike ne ya nuna duk munin magana da mutum ya faɗa ya tuba Allah yana karba don ga waɗannan ya ce in ya yaye wasu daga cikin su wala afwa illa bit tauba wa fil munafiqina a game da munafikai qala Allah ta'ala Allah madawakin sarki ya ce innal munafiqina fi ad-darki al-asfali min an-nar ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف نقتل المؤمنين يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما الله نجمعك إن المنافقين حقيقة منافقين masu bayyana musulunci a baka su kore kafirci a zuci fiddarkil asfal suna yanki na kasan kasa na wuta za a kasa can kasan kasan gidan wuta suwa can inda kuffin wuta walan ji da lahun nasira ba za ka samun musu mai taimako ba ba su da mai taimako dukkanin munafukai wannan shine sakamakon su illal ladina tabu ashe kenan munafikin ya tuba na amsa tare da kasantuwa sai musuluncin ga baki na kafirci shi a cikin zuciya musulunci ga baki amma illal ladina tabu sai wanda suka tuba daga munafici wa aslahu suka gyara kudurinsu da aikinsu wa atasamu billah suka yi riko da Allah shine da addinin Allah wa akhlasu dinahum lillah suka tsarkake addinin su don Allah shi kadai suka samu ikhlasi a aqida da ibada fa ulaika wadannan ma'al mu'minin Allah zai hada su da mu'minne na gaske wa sawfa yu'ti Allahu al-mu'minina Allah ko zai ba muminai na gaske ajran azima sakamako babba mai girma shi ne aljanna idan wannan aya tana nuna in munafiki ya duba ana karɓar tuba ne fasawabu don haka abin da a daidai an na kulla kafirin asliyin dukkanin kafiri na asali an murtaddin ko wanda ya ridda kafiri na asali wanda shi bai masu a musulunci ba tun da ya tashi a cikin kafirci yake murtad ko wanda yana cikin musulunci sai ya hita shi wancan ko shi, kowa da taɓa da kafirun asliyun an murtattun ko wanda ya ridda ta ba inda ya tuba min ayi nau'in min al ko kowanne nau'i na kafirci yake yi sai tuba fa inna tawbatahu maqbulatun hakika tubarsa karɓar ɗaya ce za a karɓa walakin sai dai misu da haula'i ire-iren waɗannan ya hakashuna suna da bukata ila muraqabati ahwalihim zuwa ga kiyon halayensu za a kiyace halaye ne da ya ce ya tuba sai a bi da kiyon halaye ne ana gane alamomin tubar gaskiya ana gane alamomin tubar mazu to sai a ce ci halaye ne Ya yahtajuna ila ta ahwalihim suna da bukata a kiyaye da halayen Halhun sadiquna shin kan su masu gaskiya ne ga tubansu aw hum yastahziquna bina ko ko iskili suke yi muna yaquluna su ce innahum raja'u ila islam sun komo cikin musulunci wa hum lam yarji'u alhali ba su dawo ba ƙarya suke to za mu ci gaba da kula da su in mun ga alamomi na aikinsu da maganganunsu da su da ficensu na nuna shiga cikin musulunci kafa to wannan tuba ta tabbata in ko muka ga alamun tsare-tsaren lallai har yanzu akwai alaƙar wancan kafirci da suke riya tuba daga gare shi to ba za a amsa ba Wani za ta ba idan wanda ya rinde tuba yartafi'u tafi al katlu kisa ya ɗage daga gare shi hukuncin kisa ya tashi a kai ne ba za a kashe shi ba Yar anhu al-qatl kisa ya ɗauke daga gare shi li'anna ibahata qatlihi saboda halatta a kashe shi inda ma na likufri kufrihi hakika ta kasance ne saboda kafirta dama abin da sa musulunci yanke mai hukuncin kisa don ya kafirta to in kawai ya tuba kuma tubar ta zama ta gaskiya to wannan hukuncin kuma ya canyi musulunci ya janye wannan hukuncin bai za qabilna tawbatahu idan muka karbi tuba ne tartafa al kufr anhu yanzu kenan kafircin ya jaye daga kai ne tartafa a katlo don haka sai hukuncin kisa ya jaye don me yake sa kisa kafircin to kafircin ya jaye za haka dole hukunci ne ya jaye illa man sabbar rasula sallallahu alaihi wasallam tana akwai buƙatar mu sa fahimta kwarai mu a hankali da lura sai wanda ya zagi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam fa inna tawbatahu tuqbat in ya tuba ana karba lakin ya ci an yi kutal sai dai da haka sai an kashe shi aka tsara musulunci wanda ya zagi Allah ya tuba in an ga tuba dai ta gaske ta ana karba za a shaya hukuncin kisa da kai wanda ya zaki manzo Allah ko ya tuba sai an kashe shi mun yadda ya tuba amma dai hukunci ne kisa to kaga anan dole aya tambaya ta zo to ya kai wanda ya zaki Allah yana tuba a kyale shi amma da ya zaki annabi ko ya tuba sai a kashe shi shin kama Allah annabi ya yi Allah la wa alfu la wa biliyoni la to za mu ji bayani wanda zai fitar muna da wannan abin da malai fi jiro da shi wa da za a kashe shi shi wanda ya zagi manzon Allah in ya tuba bayan ya zagi manzon Allah zai tuba to za a kashe shi musliman amma yana a matsayin musulmi ta gina ya zata mai hukuncin kisa za a yi shi sallah za a mai wanka za a mai likawani za a mishi sallah za a turbuɗe shi makabartar musulmi shi ne wa yi kutalu musulman bai haisu duk gassino sadda za mu yi mishi wanka wani kastino mu yi mai likawani wani salli alai mu yi mai sallah wani da fino goma al-musulmi na kuma zo mu turbuɗe shi tare da musulmi a makabartar musulmi lakin na sai dai mu la nubqihi hayyan ba za mu bar shi da rai ne ba ko da ya tuba inda ya zaki manzo Allah la nubqihi hayyan ba za a bar shi da rai ba wa man sabba Allah amma wanda ya zaki Allah azza wa jalla idza taba in ya tuba fa innahu la yuqtal shi ba a kashe shi fa in qala qa'ilun to in wani ya ce muna على bau'il الكلام بس ga hasken wannan magana أيكون سب الله عز وجل دون سب الرسول صلى الله عليه وسلم تكنم زاجن الله كفر كده زاجن من الله فالجواب لا أنت آه، زاجن الله هنا سمع لجنس أنا سمع جزاجن من الله زاجن من الله bai yi girman zakin Allah ba ga laifi mafhumun laifin zakin Allah ya yi girma ya yi muni ya yi kai matuka ya yi kurewa wallahi la yakun ce da Allah zakin Allah bai zama ƙasa ga zakin manzon Allah ce da Allah zakin Allah ya yi muni bisa ga zakin manzon Allah bal habbullah a'a zakin Allah a abamu ya hi girman laifi lakin Allah ta'ala sai dai shi Allah ta'ala kada akhbarana shi ya ba mu labari annahu atin shi ya yahi an haƙƙi daga haƙƙi shi Allah ya faɗa cikin Qur'ani ya yahi haƙƙi idza taba al-abdu in bawa tuba cewa Allah yana da ɗa zagin Allah na ko ba zagin Allah ba ya ce ta Allah ce ɗan adam yana zagi na yana cewa ina da da ina da mata ina in mutum ce Allah na ɗa koyar mata ya zagi Allah ya subbu ibn adam ɗan adam yana zagi na yana jingina gida ɗa da mata in ji Allah a hadisul kudusi kenan jingina mata ko da ga Allah zagin zagi to amma masu wannan aƙidar ta cewa Allah na da yana da mata in sun tuba sun musulunta kashe su za mu yi la saboda Allah ya wani ko da Allah ya faɗi shirka da zina da sauran zunubai sai ce wa manya fa'al zalika a afama illa man taba a gani mhm. to shi Allah ya faɗi ya yi haƙi don haka dai an ba kashe wanda ya tuba bayan ya zaki Allah Ki idza taba al-abdu fa idza taba in ya tuba alimna mun sani tabbas anna Allah ba alaihi Allah ya karbi tuba ne kuma ya yi don haka ba za mu kashe shi Allah rasulu amma shi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fa innahu lam yakul da dai annabi bai ce ba man sabbani aw istahza'a bi thumma taba fa ana uskitu haqqi manzo bai taba ce muna duk wanda ya zage ni ba ko ya iskili da ni ya tuba na kada haƙƙina na yaye mishi ba inda annabi ya faɗi haka annabi bai ce man sabbani wanda ya zage a wasu tahza a fi ko ya iskili da ni sun mata ba sannan ya tuba ba a ana ni haƙƙi na yaye haƙƙina annabi bai ce haka ba amma shi Allah ya haɗi duk wanda ya yi mai ya yaɗe in ya tuba ko to wa ala hada da daga haka fa nahnu mu naqtuluhu za mu kashe wanda ya zaki manzon Allah ko ya tuba la'anna kafar rasul dan zakin manzon Allah haqqun adamiyyin haƙƙi na na dan adam ya aka zaki Allah haƙƙina na Allah ya aka zaki manzon Allah haƙƙina na manzon Allah mafhum haqqun adamiyyun lam na'lam ruwa a fa’an ba mu da masaniyar cewa ya yaye mai ba mu da masaniyar cewa ya yaye kuma hukunci ne kisa inda muna da masaniyar annabi ya ce ya yaye mai shi ma sai mu kyale shi kamar wanda wancan da Allah ce ya yaye ma da za mu kashe shi ba saboda akwai hujjar Allah ya yaye mishi wannan kuma wanda ya zaga bai ce ya yaye ba saboda ka za a bi hukunci kenan fa in da ka'ilun har yau in wani ce inna nabiyya annabi sallallahu alaihi wasallam afa ya yafi an kunatin ga wasu mutane sabbu da suka zage shi fi ahdihi a zamani ne wasu mutane sun zaki annabi zamaninsa sai ya yi musu warta fa'anu malqatlu kuma kisa ya jaye a kansu ba a kashe su ba kuma a zamanin tafi sha da ne suka zage shi kuma ya yaye musu kuma a kashe su ba to ya za da wannan fal jawabu amsa haza la yamna'u ma qulna bi wannan bare ba zai rufe magana da aka faɗa ba لأن الحق حقه ده هكى هكى ما ذا الله وإذا أفا إن إلهي علمنا موسى أنه فقد حقه حكى يا هادي فقد ذا هكى فاد فقد حقه يا كاد حكى فقد سيفاد لكن بعد موته سيدي ما يعرف هل نعلم أنه أفقد حقه فقد هذا كفر جاء النبي صلى الله عليه وسلم دليل إيه؟ ba a kashe su ba shi ya yi musu to yanzu in wani ya zaki annabi ya za mu yi mu gane annabi ya yi mai mu kyale shi babu hanya ba hanya da za mu gane annabi ya yi amma wani lokaci shi a duniya da rai ne shi ya yi musu hakkan Sani ya yi mai ya yi musu don haka ba a zartar da hukunci kisa a kansu ba yau ko in wani zage shi ina za ku samu bayanin annabi ya yi mai babu don haka asali rashin yahewa yahewa daga baya taka zuwa to asalin mun ka sani ba mu san reshe ba mafhumun الجواب لا نعلم babu wanda za a yi musan cewa annabi ya yaye mishi wala yumkinu an naqisa halal mauti ala halal hayati kuma bai yiwa mu kiyasta halin rayuwa da halin mutuwa rayuwa daban mutuwa daban la'annana saboda muna na alamu mun san anna hadha al-qiyas wannan qiyasi fasidun lalataccen qiyasi wa la'annana kuma saboda mu nakhsha muna tsoron an yakfura sabbin rasuli zakin manzo Allah shi yawa sallallahu alaihi wasallam in aka bude kowar wanda ya zagi annabi ya tuba ba a kisa rai to zagin annabi zai yi yawa ashe hanya ta karanta zagin annabi a cikin al'umma zartar da hukuncin kisa ga wanda ya zagaye ko ya tuba ƙari bisa ga hakikanin ba masaniyar annabi ya yi bi sallallahu alaihi wa sallam li'anna haibatar rasuli saboda kwarjini da girma na manzo sallallahu alaihi wasallama fi hayati a rayuwa ce a azamu ya yi girma wala Allah aqaliyan aw tabi'iyan da mutane suna ganin annabi yanzu da wani karancin girmama karantarwa dai zai zai na fiye da haka ko ba haushe na cewa ido akawa ko ido akawa ana ganin mutum Hmm? ko aiki aka yi maka in kana tsaye gaban masu aikin nan za a su yi na kwarai don kana gani amma ka ce ka za su yi wasu a gadama to mutane sun yi ganin kila kimar annabi in yana nan da rai ne bisa ga in bai nan da rai a azur min mamaki fiye da wasu ke ganin matsayi ne ko girma ne ko da shi sanda babu rayuwa dai ina yawa wasu su zama haka ba kowa ba wallahu a'lam Allah shi adda sani gaba daya to wannan shine hujjan malamai akan bambanta mai zagin Allah da mai zagin manzon Allah wanda ya zaki Allah ya tuba cikin Qur'ani wurare da waya Allah wanda tuba yayi shikenan don haka Allah ya yi ne ba za mu zartar da hukuncin kisa gare shi ba wanda ya zaki manzon Allah hukunci ne kisa in ya tuba annabi na nan da rai ne ya yi mai ba za a kashe shi ba in annabi bai nan da rai ne ya zaki annabi mu abin da mun ka sani hukuncin zakin annabi kisa ya za mu yi mu gano annabi ya yi mai wa kisa ba ba yadda za mu yi mu gano za a kenan sai kisa to ta wannan hanya ya zama an samu bambancin hukunci tsakanin wanda ya zaki Allah ya tuba subhanahu wa ta'ala da wanda ya zaki annabi ya tuba kuma annabi bai nan bale ya ce ya yaji mafhumu insha Allah subhanahu wa ta'ala wannan shine karshen shari'an hadisi na goma sha hudu kuma da wannan darasi insha Allah muke kammale waɗannan darussa sai bayan hutun sallar azumi insha Allah mai tambaya ke cewa idan mutum ya aikata zunubi aka yi mai haddi kamar misali kila wanda ya zina ya kai mai haddi in bulala ne in cefewa ne wannan haddi ya karkare mai zunubai ne to shi wanda ya littafa sai aka yi mai kisa kisan yana karkare mai zunubi ne la da aka mai hukuncin kisa saboda ridda kaga ya mutu kafin kenan ya mutu kafin kenan saboda ma'anar ridda kafirci to kuma in har wannan ridda hukuncin kisa ya zarto a kanta to kaga ya ta yana kafin kenan wanda ya ridda aka kadan mai haddin kisa saboda ridda ya mutu yana kafin sai magana ta biyu ce muna neman addu'a ga wanda za su rubuta jarabawoyi cikin watan ramadana Allah kai mu watan ramadana ya ba mu ikon azumta ta da tsayuwar dare ne da ayyukan alheri ciki da wanda za su rubuta jam suna roƙon addu'a muna roƙon Allah da sunaye ne masu kyawun da sufi ne maɗaukaka Allah ya ba su nasara ya za su zama alhairi a cikin al'umma su zama wakilan al'umma a kowane gurabu suka samu kansu na gaban ilimi da aiki insha Allah subhanahu wa ta'ala wannan shine karshen darussan mu za mu ta hutu bi iznillah na azumin ramadana ba'da al-eid insha Allah da sati biyu kamar da aka saba ko bayan idul fitr da sati biyu sai mu dawo karatun Allah su Allah kai mu ramadana a imani da koshin lafiya da arziki Allah ya sauƙaƙa mana azumi ya sauƙaƙa mana dukkanin al'amuran ya karɓa mana ibadoci mu Allah ka sa mana albarka da darussan mu da rayuwar mu da al'amuran mu gaba ɗaya abin da muka karanta tun dawo a hutun wancan ramadana har zuwa yau wanda a daidai Allah ka ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah shi ya yi muna Allah ya sa duk abubuwan da mu akan ta zama hujja a gare mu ranar alkiyama ba a kanmu ba subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh